to ai ya zama wajibi in zo saboda kes din ni na ɗauke shi a matsayin zan iya warware al'amari na ɗauki yarinya na haɗa ta da 'yan banga tunani na idan wannan maras lafiya ya samu sauƙi sai in kawo shi sai a daidaita al'amarin to amma allah cikin ikonsa kuma sai ya rasu to kaga tun da ya rasu kuma kes ya koma hannun 'yan sanda kuma sanin da muka yi yarinya da gidansu ma da ta duk mutanen kirki to shi yasa na ce bari in zo wajen ka mana naka taimakon tun da dama jama'a da dama suna faɗa mana kai mutum ne na talakawa wanda in kes ya taso kake taimaka musu haka ne na san wannan alhaji mm-hmm. amma kuma ni ma ba a son zama barista masu kuɗin ga jin daɗin da sauran suke ji ga jin daɗin da lauyoyi masu kuɗin suke ji to ai abin da yake yawo a gari shi ake zance ai yanzu ke suna yana ina yana police station na unguwar loko ba damuwa zan kai ziyara can in ji me ake ciki sai in follow up to shi kenan to na gode ba da barin koma da Allah sabilillahi sadaka fi sabilillahi sadaka fi sabilillahi sadaka fi sabilillahi a dunkulo a bamu domin Allah idan an ki bamu mu kunna sigari kai ka ji wani dan renin hankali to ba sigari ba in ka ga dama ka kunna wiwi ba wiwi ba in ka ga dama ka sha wuta ashe yan hannu ne a yan kafa ne Mutanen iska ko ka duba wai almaci kun ban da iskanci mu wato da kaga muna wannan wanke abu mu ma a koyi muke yi wani abu muke samu ba ya ga dutse ya zaci wani abu neman halaliya yana da kyau.

kunna duniya ba ka kunna sigari ba ba ka ga irin sana'ar da nake yi ba karfe nake narkawa kuma biyu ne duk inda nake balle ta na kai a 'yan iskan zamanin kai na nawa kake da har za ka faɗi wannan magana sha sha sha to ai haka zaka ce in banda abinka wane ne zaka zo kana wannan magana ɗauke ka mutumin arziki inda ka yi bayani tun farko ai sai na gane amma ka daina irin wannan abu duk inda ka je za ɗauke ka mutumin banza in ka ce haka za ka yi ba za ka wuni ba za ka samu ko tasa ba sha sha sha ka dube ka kamar mutumin arziki kai na bi ka fitsara da rashin kunya tashi ka bar mun wanda bai gane ba ke fi sabilillahi a ba mu domin Allah da manzon Allah Ana ilin, aruwa ilin, igimu àlùkò eléyìí àdúrà eléyìí kwana biyu. Ke ce kuwa? Nice one. Amma aya ba ku da kirki gaskiya. A ce tun ranar da muka na ci wannan gasan a makaranta a cikin ku gaba ɗaya ba wanda ya min Allah ya sanya alkhairi ba wanda ya nuna min farin ciki sai ka ce wanda kuna jin haushi na wallahi ba ma bakin ciki Farida ke hakuri ke ma kin san yadda muke a tare bacci ne kawai yake raba mu da ke ya za a yi in miki bakin ciki ke hakuri wallahi ban sani bane da na sani ai kin san mu ne akan gaba no iso ka ya riga ya wuce ai tunda na riga na da gida har ina hutu to ya mm, amin amin na za ki ne Farida to kin san rayuwa na bukatan hutawa. gaskiya gari na gaji da zaman gida ne nake so in je in dan sha ice cream na dan huta gaskiya kan wala kaman kin san abin da yake raina an dade ba a ba ko wallahi ki ce tun a makaranta wallahi aya <laughs> let's go Saraki eleni abubakar ka an kai daidai ba za a kira maka shi barista abdul ba a garin ku sai ta ɓaci ya aiki lafiya lafiya to Allah ya taimaka ya wato na rako barista ne kesin da yake na wanda aka transfer wajen shi shi ne barista ya zo a kan kesin shi ne da tattaki na rako shi na to barista yo in kes ya shigo harin ku ai mu yan sanda zai dai mu hakura ai akan wani kes kake magana ina tafi ne akan kes din azima da fata zan iya ganin ta kai ku hada shi da azima me ya faru ki da alhaji margari wallahi ba ni na kashe shi ba ki ne ki gaya mun tallahi ba na kashe shi shikenan zan tafi lokacin da kika shirya gaya min gaskiya na da hawan saurare ki ya kamata ki gaya min saboda gaskiya ki ce kawai za ta iya fita da ke daga cikin wannan kes ina saurare ki na kasance ina aiki a da alhaji mai wadon To tarare. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ahsan da zuwa alaikum. Yawwa. Ahsan da zuwa. Yawwa. Lafiya. Lafiya. Lafiya. lafiya ga lafiya na gajiya ku tashi mana ku tashi da Allah ku tashi tashi tashi Alhaji na'am dan Allah da annabi kai mana ahuwa na ba da sarka na gurin masu sayarwa in suka saya in suka kawo mana kuɗin don Allah zan kawo maka kai hakuri Alhaji dan Allah ka ƙara yin hakuri haka ne haka ne to ni ba wannan ba ne kawo ni abin da ya kawo ni zakka ce dama na cire kamar yadda na saba cirewa duk shekara shi na cire na zo in ba ku kamar yadda Allah ya umarci mu wannan karan Allah ya tsaga da rabon ku ga wannan zakka ce na cire shi Allah ya tsaga da rabon ku babu komai babu komai kuma maganar kudin haya duk lokacin da Allah ya hore muku sai ku bari kwantar da hankalin ku kar ku samu damuwa to alhaji eh, Allah ya saka da ni zan kuma ah, yau ya maganan wuta da ruwa eh, maganar wuta da alhaji na maganar ruwa akwai matsalar maganar to maganar ruwa akwai matsala mm. akwai matsala alhaji don ko yanzu ma daga ɗebo ruwan na dawo to shikenan babu damuwa zan san abin da zan yi a kai sai an ji Mun gode hmm. azima wato ka abin da yake tafe da ni gidanku gani na an kusa fara jarabawa amma ke kwata-kwata kin yanke zuwa makaranta ba labari wai ke baki san me yake faruwa ba ne kuɗi ne da zan biya kuɗin makaranta ya gagare ni shi yana ni zuwa zana jaraba wannan. tabbi lallai kuwa haka ne to amma ni ina ganin kaman saboda kuɗin makaranta ai a tunanina kaman za su tausaya miki su barki ki zana exam ko da dai kin gwada zuwa kina tunanin za a iya bare na in zana jaraba baitin ban biya kuɗi ba kina ganin fa yadda ake wulakanta 'ya'yan jama'a musamman irin mu wa'inda ba mu da galiyu tun ha kike tunanin zan fara iya zuwa cikin makaranta don zana jarabawa tabbas makarantar nan namu tana da matsala domin a kan kuɗin makaranta sai su wulakanta mutum a bainar jama'a wannan ƙaramin aikinsu ne to amma dai na so da a cikin kin dan gwada zuwan dai ko da za su bar ki zana jaraba amma tun da kin kawo excuse irin wannan kuma na gamsu da shi to Allah dai ya kyauta <laughs> ban ba ki labari ba kawata kin san fa a cikin satin nan mutanen nan nawa za su zo kin san ko wannan satin lallai zan zuba shagali na wallahi ai sai ko <laughs> ke ko da yaushe aka kama gana sai ki gwada wa mutane ustazanci ya shi kira ka ni sauri nake dama kawai na biyo ne inji ji dalilin ki na rashin zuwa makaranta ni zan wuce lafiya ya gaji Ya gaji yawa Ya. yawa a azima na da yake a daidai wannan lokacin bakitan makaranta ba alhaji kudin makarantar ne babu yanzu ma ina nema ne ko zan dan samu wankau dan share-share haka ko ya taimaka dan rufe asiri in samu biyan kuɗin makaranta azima kaman ki ne zaki ce zaki yi wanka da goje goge alhaji ya na iya to shikenan dama faduwa ta zo daidai da zama na samu matsala da 'yar aiki na to ina ganin ke zaki mai gurmata, kuma na miki alkawari zan biya ki albashi mai tsoka Na Babu komai. Eh zan tuntuɓe kin ga yaushe zaki fara. To Alhaji na gode. Yawa. a tun da gida kowa zo gida a shiru a fila ni kowa zan ba yin bayan ne ko wanda ba na duk wanda na ba na shi yawa cije yawa kai ma ci kowa zai samu na ba to na gode mu Allah ya saka na gode yawwa a'a ashe abin da kunne na ke na ji ala na dabo na dabo na dabo na daban ne ai yanzu kake tafe tafe Sadatu. Kama yayin ruwa. Yawwa! Sadatu mata. Ai, Sa'adatu ba don Allah ya sa dai wanda zai aure ta shashasha ba ne yana ta mana tsalla-tsalla da sai dai ka zo ka samu an gabatar da ita a'a kaga wani ikon Allah babu irin neman rancen da ban yi ba a garin nan eh. in samu kashe yan damoyin gaba na kaga ban samu amma tun da Allah ya sa ka zama babban mawaki shikenan Allah ya ka lokaci hutu na a kwance an so a wulakanta ka akan cikin can ko shikenan ka kwantar da hankalinka in dai wannan ne kwanan nan zan cika ku da kuɗi sai na fita rasta man ras rasta dai ba na so in sa ras eh aje bar abin da ya kawai lallai abin nan ku azimin ne ah azimin ne to wai ina mai ɗakin ne ba ta nan ne a sarata tana nan biki suke yi kwana biyu kenan suna ta shagali azan mata da shagalin bikin nan suna ba shi muhimmanci eh, gaskiya dan dai ka zuburo da kai na mutunci da na tafi na dan a ah, wajen hikuwa ah, ah, kai kuma da kake ta'amali da tura ina ruwanka da kuma mutanen mu na nan karkara duk wani abu da kake bukata a unguwan ina musa mai ci hmm. ka je duk abin da kake so da wajen isa mai nama ka karbo su kawai ka ce musu inji ne kawai za a baka har ki da shi eh. alhamdulillah ba matsala me na daga hankalinka ba ko baka san ko sai na fita ne dai tunda na ce ka je karba ka je karba mana kawai na daba ne fa yayin ki zan babban rasta ma ras ras ras ya hello mami kina ji na to fa na dawo gari fa ina gari tun jiya kuma kin san yanzu komai ya cire ya circe babu kuɗi komai ya riga ya tsaya yanzu Legas ma da muke zama an riga an watsa mu babu na dawo na ma na ƙarya na dawo na zama wani babban mawaki na zo da dala idan ba haka na mai bakin san mayan kuɗi ne ba zai taɓa bani mamaka ba eh eh yawwa yanzu ina za mu haɗu a tuka gwade gobe <laughs> yawwa mami <sighs> a to yanzu kin gane sai ki zo mu tafi mu je mu cilin mu ci abin da ranki yake so ni ma an samu dan dora eh kin gane ai ko gaskiya ni yau ba zan je fried chicken ba abincin A1 zan ci yau A1 A1 A1 to ki kwantar da hankalinki baby cool down duk da dai tattalin arziki ya dan yi kasa ba damuwa za a sanya za a yi za a duba abin da za kin gane ko baby to ba komai ki zo mu dan cila kin gane let's go baby dan lallaba ko kin gane mu dan lallaba mu tafi let's go baby je ina ku lallaba ku je ina ina za ka mi'a yanzu ka dubi shigarka ta saba da addinin musulunci ko mu a zamanin mu natural gashi muke bari zamanin mu zamanin bon mali and wila muna barin gashin mu ne natural dresses ba irin wannan shiga irin taka ba ya kamata ka je gurin ganaji yanzu fa zamani ya canza fa yanzu muna lokacin global world muke fa kai ba ga shigar da ne bane baba ku lokacin ku <laughs> kai ba gani bane baba a kamata ka je gun ka fahimta eh <laughs> hawa olman <laughs> ke yanzu duk fadin garin da ke so ne zaki aura sai wannan yaran to baba ai shi nake so to idan Allah ya yarda ba zai zauna haka ba yes kan magana final whistle an riga an gama matsin let's go baby gaskiya wannan shiga ta gani ba ta wannan shiga ta azimar ne kumbere wai mami wala kwana biyu lafiya ba kya dan zuwa wajena ne wuri na da kike zuwa ko dai wani munafukai sun shiga tsakanina da ke waya kake irin wannan magana na dafo waye kake tunanin zai shiga tsakanina da kai kawai dai ni fa ina tsoro na ga kamar mama ta fara gano mu ne domin yanzu in zan tafi makaranta wallahi har na take yi ita take raka ni makaranta shi yasa kawai kwana biyu ka gana dauke kafa ok na gano na gano ba dama in dan yi wani in dan yi wani abu sai munafukai sun zo sun ga me nake yi ko to shikenan na san matakin da zan dauka sai na bi mutum na sassari mutum tukunna za ka aika za ka aika na damu. da kika sani na damu na na damu tun min yi Allah bar mun ke ma miyo Allah dan yi mun murmushi mana ma miyo to kin san menene ana <laughs> dan koyi matsala ciki na ana dan kogi da Allah dan taimaka min da dan wani abinci kaga eh. akwai gutun doya dumame yanzu nan na sha eh. ba za a bayar ba ba za a bayar ba kan wannan mara zuciya mara zuciya maza na zuwa su yi aiki ba za su kaje ka nemi aiki ba sai dai ka zo gurin budurwa kana neman kalace Baba, me yasa kike irin haka? Baba na daba ne fa biki ban shi. Na san shi ba wai ban san shi ba. Wuce mu tafi. Ki wuce mu tafi nace. Allah wannan tsohuwar. Wallahi sura kaɗan take ta wallahi. ina jin yunwar ita ma tana ɗaya daga cikin masu samun ido kenan ko lalle ba bakin ci sa'a dan da yake mahaifiyar mamiyo ce wallahi da yana toshe amma ba mamiyo zan dawo an jima i'll be back later mamiyo zan dawo ba wani abu Yo saratu alƙur'an in dai haka ɗan ɗan uwa yake to ni na dace fa aihuwa ta yi rana ki duba waɗannan liyafa da nake yi gidan nan ba abin da muka rasa mu ci mu sha ka je ta karɓo bashin mutane kana zuwa kana ci. Ai kaji. Waje maka bakin ciki, gida maka bakin ciki, wani abubuwan duk ba da ke muke ci ba, jibaninki a warware ne, ga agogo, ga cikin canja, lokacin da na aro ke daga yola, siririya kike kamar kebul. Hmm. Allah sarki mai gida wallahi ba girin girin ba ce mai. kai kenan dan yaron nan ya ce zai biya maka abubuwa ka je ka ci bashi a gun wannan ka ci bashi a gun wannan to wallahi ba ruwana ran da ta kwabe ni ba za a sauke kayan jere na a tsiyar akan a karko ka ba wallahi ba ruwana na gaya maka to ai ka ji irin ta waje maka bakin ciki gida maka bakin ciki wani abubuwan duk ba da ke muke ci ba jibaninki a warware ne ga agogo ga cikin canja lokacin da na aro ki daga yola ya kike kamar kebul haka nake ni dama kar ka sake faɗan haka dama can haka ka ganni da kibara kuma da kyau na a'a wallahi rabi ki duba ne da kyau ka auro ni duba hotonki na da wallahi kin yi kyau yanzu dan Allah ni dai bana son damuwa ne to yanzu ga zakaran nan ki duba shi katan zakara yana cikin wanda na a yan kaji bashi an jima ke za a yanke wa ki mana farfesu shi shikenan Sa'adatu. Na'am baba. Ja minki. Dan ya ce idan auren ki ya tashi har mawaka na turawa za a ka miki su silindiyon da sauransu kuma ya ce har mawaka na nan kasar irin su Umar M Sharif da mawakin nan na Kano mm, Nura M Inuwa? Warai da gaske to su ne za a kawo su a bikinki.

Ba ji da shi dai. Allah ya sauwaƙe. To, na rago Allah zai sa alheri. To ya ake cikin idaman eh, ka gane ka san kuma yana son sirri ba lalle ba bane mu faɗa gaban iyalin a banki ne aka haikin mun akan guna wato aka kulle mun sun ga kuɗin yayi yawa an turo mun kuɗi daga america kuɗin yayi yawa ba ta yanda za a iya iya cire kuɗin dole sai na dangana daga abuja kuma kwata-kwata a jikina kawai 200 naira ne kawai ya rage a jikina shine babban damuwa ba ka da damuwa akwai kuɗin hajiya sarauta dubu goma sha biyar na gashi ta bana jiya na koya a ɗaki eh zai ishe ka zo abuja ba ba ku shiru barin kawo maka shi. taimake ka wato mun zo ne mu sanar da kai wasu matsaloli da muke fuskanta wanda suke damun mu a cikin wannan aikin namu to amma dai za ka ji daga bakin shi mustapha wannan haka yake allah taimake ka muna samun kalubale sosai a cikin wannan gari a duk lokacin da muke zagaya muna aiki in dare muka ce mutane su shiga sai ce su ba za su shiga ba sai su nuna mana ma wannan kaki za su iya sa shi don sun san ba biya ake ba ko ba haka ba wato ranka daɗe in wanda na yi alkawari zan yi aikin nan tsakanina da allah idan ka ga cin mutunci da aka mun da wulakanci kwanakin baya wallahi da na nuna musu cewa ruwa ba sa'an kwando ba to shawara ɗaya da zan baku a nan shi wanda yake aiki saboda allah to duk abin da zai same shi na tsangwama wulakanci sai fa yayi yi haƙuri saboda dan Allah yake yi kuma aiki dan Allah yana buƙatar sai an jarrabu mutum in ko Allah ya sa ka ci wannan jarrabawa to ka hai don haka duk wanda ya karya doka a mishi hukunci amma tsangwama na mutane da wulaƙanci duk ya fita a ranku ku yi haƙuri lokaci ne sannan kuma yalla daɗin daɗawa su masu hannu da shuni ya kamata da ya dan dinga musu nasiha suna dan ba mu gudunmawa ko da 'yar tocilan nan dai dan dinga samu dai ai kun yi hanzari ne amma zaman da muka yi da ciyaman duk waɗannan abubuwa an lissafa su kuma allah ya soya ya da kwanan nan za ku gansu a ci gaba da haƙuri allah ya gani yana ji kuma ya san abin da zai a ci gaba da haƙuri a yi haƙuri aiki don Allah sai an daure sai an yi haƙuri kuma Allah taimake ka koda ta nan jaketin nan ma saboda ruwa eh, kasa gari na ruwa eh, duka ba musu magana su taimake mu da shi babu damuwa eh. Allah dai ba mu sa amin amin ai wallahi mun gode to shike mu koma to ba da ma da ba huta da yawa to a gada mai jago mala to na ta wannan ba dan gidan nan madina ba shine na madina din nan shine ai da madina mai hatsi ba eh ai mutumin kirki ne wallahi yalla boy kaga kaga aikin nan hmm. da ba dan wannan tsufa ne kama ni ba da wannan kakin ne ma zan sa shi ah, <laughs> mala ibrahim wannan aiki ai ba babba ba yaro dattawa ma suna yin shi to samari su kaɗai sa yi wannan aikin ne ba tare da taimakon dattawa ba to ai akwai matsala ai matsala ɗaya kawai ka shirya in haɗa ka da babban su kai ma ka dinga sa uniform ɗin su kana aiki a ah, akwai matsala to wace matsala kuma a ah, matsala kuma babba matsalar kwa shine wallahi kwankwaso kwankwaso eh. kwankwaso yana rike ni sosai wallahi noma <laughs> to Allah ya soke barka da karar suwa yawwa <laughs> kamar ka san jiran ka nake ta yi ka ganka kuwa <laughs> oh kin ga wankan ya miki kenan karbi albishirinka goro to faɗa maka a gida an ce ka turo magabatanka kina nufin aure kenan aure mana sosai ma to ai ni kuma ni na ga duk zuwa na kofar gidan kuɗin nan da nake ni fa ba wai aure nake zuwa na dan zuwa ne fa in dan rage time ɗina kaɗan kin gane saboda ni a yanzu ni a matsayina na dabo babban yaro kin gane ko babu ajandar aure a tattare da ni saboda ni to ina zuwa ma nawa nake samu a wata nawa nake samu a shekara har da zan yi aure in takura kaina da Allah ki dan haƙuri kin gane ko ban da wani ajandar aure yanzu na dabo nufi ya ki ƙara tunani don ban yi kalar aure ba yanzu ko excuse me da Allah sai a nemi wani hamani idan kika duba ha no time for marriage na dabu na dabu da a ce kai jarumi ne to da na yi maka tuyon wata harka <laughs> ha harkin ban wani dan dariya nama na jan kare mami wai me kika mayar da ni ne namiji na ɗauke ka amma ka san akwai namiji akwai muna namiji idan ka yadda ka amince maka wannan aikin a nan ne zan tabbatar kai jarumi wai me kika mayar da zuciyarki ne kin mayar da zuciyarki kamar wani taddakakken namiji eh mace ce ni amma tunanina yana daidai da tunanin mazaje kamar guda biyar ni dai kawai bukata ta shine ka yadda ka amince ni wannan aikin kawai shine damuwa na to ba damuwa za a yi harkan nan ke kin fi kowa sanin ni mayan kuɗi ne eh inda za a yi harkan nan zan yi ta ba wani haufi eh yawwa sweetheart <laughs> ah. aiki? Na gama da Har da su wanke wanken? na gama. Lalle aiki sai mai shi. To sai mai rage? Wai da zan wuce gida ne a To zai wuce gida? To na ba. babu tashi tashi tashi ta Allah tashi tashi Allah ya ji kan ma babu ko ki da ma'aikata take zaka ji na gode Babu kuma. Hajiya Mero? Na wuni na gajiya. Ba gajiya kuna nan lafiya? Daga ina kuke haka? Wala mun fita wani dubiya ne nan mu makwabtan mu wata ba lafiya an kai ta asibiti muka je duba ta. To Allah ba ta lafiya kin gani nan tafiya zan yi wajen maganin kudin adashi na ne wallahi. Yawa Hajiya da Dama ina so in je gidanki sai gashi mun haɗu a layi. Dama akwai ɗansu maganganun da za mu yi da ni da ke. Wani sun ce gyara kanka bai zama soki mu raba ba. hajja ne da yarinyar nan yau ta shiga wannan sutura gobe ta shiga wancan sutura jibi ta shiga wancan sutura sannan kuma gashi tana yawo da waɗansu mutanen da ta bai kamata ba shi yasa nake so ni dama in je in same ki mu zauna mu tattauna akan wannan lamarin saboda wai kiwon mutum yanzu ake yi ba kiwon dabba ba shi yasa nace bari in je in same ki mu yi magana wannan ko ya zama sauke mu raba idan ba bakin ciki da hasada ba me zai sa ki sa mu yarinyar nan ido eh saboda Allah fa falmata ki duba irin wannan lamarin ki gani hajiya mai raguma. Amma kuma hakan kuma kika fito kuma ni ana haka na dauka ba ko ba haka ba magana ne fa mu zauna mu tattauna tsakanin mu fa mu shi da yaran nan ina ga azima nan wani irin kunce ne ba ta bata yarinyar nan amma na gane cewa yanzu bakin ciki kuke yi da ita to haba umma ai wannan maganan na ga sakarinku ne manya bai shafe ni ba kuma dan kawana ta ɗauki kwancen kaya ta bani har sai ya zama wani abun gori gaskiya bana tunanin haka ba damuwa na gada cewa bakin ciki da hassada kuke nuna mata kun ga tafiya hajja mai raki ya kuri abin ba ta kai haka ba don Allah ki yawo ba don Allah ki kyale ta shi kenan ba za ka gaya wa mutum gaskiya ba mutum yayi abin da ba dan excuse lafiya ka da ni ah. no lafiya damun ba wani abu bane ya sa na tsayar da ke na ganki ne ina son ki kuma ba zan iya haƙuri ba mu bar ki ki wuce saboda zuciyata ta ga abin da take so so kuma duk da haka dai allah ba ki tsayi daidai da abin da nake so kin ga ce irin hannuna ne yawa wannan ke hannuna ne ina son mace mai tsayi inda aure kake so na wallahi da aka ci nasara kuma ba da aure kake so na ba wallahi ba aka ci nasara aure kai ina bullshit laban waje kawai ki wuce Allah Fazer ah. tá uns aqui. Né? sanda da sanda kokari sanda da ci akwai kayan wanki na da na a cikin daki kin ɗauka kin wanke kuwa a'a ban wanke su ba a to a je a wanke maza eh, na da bukata maza a je a wanke Thank you. Daji na gama. Hakin gama wankin? Har da guga? a guga sai na da gobe ina da asami ina da gobe zan yi guga. To shi kenan ba da To ina zuwa tsaya tsaya ne. tashi mutanen da suke cikin shaguna a madubin lauya akan me za ka tashe su ba na ga wani suna biyan miliyan ne su miliyan ɗaya da rabi su kuma a kan me za a dinga karɓar dubu ɗari shi sa na ga dace kawai ci cire sun kawo da za su iya biyan miliyan ɗaya da rabi to dan me ba kai shawara da ni ba dukiyar ka ce dan me za ka rinka muka tsarin na kan cikin dukiyar ta ni ma kuɗin gidan nan ne ba to dukiyar ka ce ni ce dukiya ta ce dole kuma duk abin da za ka yi kai shawara to ai ni ma ina da gado a gidan jira kake idan na mutu sannan ka ci gado ka kama mutuwa kusa ne to hafiz barin sanar da kai wani abin da baka sani ba a gidan marayu na jini na ɗauko saboda soyayya ta da kai da tausaya maka da ni na ɗauko ka na gawo gidan nan shine har yanzu kake da bakin magana da zaka ce kana da gado a gidan nan to baka da gado ni ba ubanka bane wallahi ba isa ba wallahi ba isa ba wallahi sai an bani gado na gidan in ba haka ba ko za ta ci mun gari a gidan nan sai an ban gado na Hafiz Hafiz Hafiz azima ai ba tafiya zaki ba zama zaki mu tare da Saboda me? A to haka ne kin sa wani abu a ciki shi ba ke so me zan a ciki? To ki zauna mu ci Yawwa, ko ke ba? Дядька мла. Azima! Azima! Azima! san wannan abin ina bin shi a hankali ne saboda samun kwafailin maka abubuwa amma in allah ya karka samu damuwa ba sa rabu kullum haka ke cewa in allah ya dan allah ya dan to yaushe to ni gaskiya ni ba na san wannan abin ya wuce karshen wannan watan takardun gaskiya to shin da muke da kai alhaji na taba dai sakon ninka saboda haka tun da na ce ka bani ta in Allah ya yarda zan yi kokari zuwa ƙarshen watan nan kafin a kai ga wani abu ma insha Allah zan ga su kai ka alƙawarin ba tun da muke na taɓa maka alƙawari na sama ne alaji kike na kike na thank you so much come back. La. Farida. Na? Kin yanzu kin kusa kammala karatun ki. na san dai daga kammala ki sai maganar aure ko ai abin da ya fi dacewa da ita kenan idan kika kammala karatun ki sai ki aure in ya so daga nan sai a dora ki ci gaba da karatun Assalamu hmm. alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ta nake ka. Na'am. Akwai matsala ba. Me faru? makamai sun shiga gidan alhaji wada sun ji mishi mummunar rauni ya faru haka ko sai allah amma yanzu ya alhaji wada yana da rai ko kuwa yanzu haka yana kwanci asibiti a kwanci to amma an sanar wa hukuma ne ba mu sanar da su ba muka ce bari mu zo mu sanar da kai to kun yi tunani mai kyau kada a sanar musu mu haƙura har lokacin da ya samu sauki saboda bayani daga bakinsa zai fi ba da fa'ida menene ya faru haka wa ake zargi da wannan aika aika eh muna zargin kamar akwai sa hannun yan aikin gidan shi yan aikin gida eh kuma haka ba haka ba dai sanarwa hukuma ba ko to ku je ku koma asibiti maza a huta da Ba fa. na me yasa ka ce ka su sanar hukuma ha ke ma ba ki yarda ni hukuma ba ne ba haka ba ne na yadda ɗari bisa ɗari amma naka shari'a ne su kuma hukuma za su iya bincike tun daga lokacin da aka ji masa raunin har zuwa lokacin da zai warke ko ya mutu kamar yadda suka ce suna zargin yar aikinsa kaga idan da hukuma a ciki shine za su bambance da sa hannunta ko kuma ba hannunta shine maganar gaskiya ya kamata hukuma su shigo cikin wannan al'amarin hukuma za ta shigo ku kwantar da hankalinku abin da nake faɗa a nan allah ya bashi lafiya bayani daga bakin alhaji wada zai fi sauƙaƙe al'amura kun fahimce ni yau na zo maganan kuɗi na yau kan da yadda kake min ya riga ya ƙare na zo maganan kuɗi na billahi lillahi kai ka san dai sani da ake bani ba kyauta ake bani kuɗi nake sawa nake sayowa saboda ko ka bani kuɗi na ko kuma mu shiga cikin mu ɗebo kayan ɗakin matarka mu je mu sayar da mu to kada ka ta wallahi tallahi ba gardin da ya isa ya shiga min ɗaki ya taɓa min kaya wallahi babu ba ni na ci muku ba shi ya ci muku shi zai biya ku ba abin da ya dame ni lokacin da nake ce mishi kai ya ci bai saurare ni ba shi zai biya ku ba wanda ya isa ya shiga min ɗaki wato ka zama mijin hajiya ko sai abin ta ce maka to ba zai yiwu ba barin gaya maka ba ruwan ku da matata ni na ci kayan ku ni za ku magana malam ka tsaya ka ji maganar da zan gama wannan ka da ake ba kwalli ba kyauta bane da ka da karbi masara na ba ka ban kuɗin ba ka karbi buhun shinkafa na ba ka ban kuɗin ba gobe da me zan je kasuwa ko an gama kyauta ke ban kayan kwalli dole ka bani kuɗi na bari ki gani tukunan ba a kai kun ya ba mu shiga tsakin ga wanda ya ci muku bashi ka tsare shi ya biya ku ga maka billahi la ilaha illa huwa ni ma lan garba ka tsanni bane yau wannan ne karshe daga wannan daga nan zuwa TV wallahi in baka ba mu mu ba za mu zo nan gidan wallahi za mu maka wala ɗin da baka tsammani bari ga ba Allah kai Allah da ka bu lokaci kar ka yadda bai wuce ka ba insha Allah mu zo ta na gode kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa da ne kai kama wannan wani irin bala'i ne ga abin da nake guje maka kenan karkaci bashin mutane karkaci bashin mutane kaji kaci in na ce maka karkaci ai dan dan uwana zai biya wai wai ga irin ta nan an zo har gida ana ma wulakanci to yanzu me kike ganin mafuta mafuta yana gurin ka kai ka san yanda zaka kai ka ci duk inda zaka shiga ka shiga ka fito ka ba su kudin su ba abin da ya dame ni siyar shiga biki na da nake cewa za a irin na yar gidan mai gari ba za a yi ba bayan inuwa ba yan shari na shiga uku yanzu kina nufin ba shawarar da zaki ni. to shawara nan, ka je ka dauki sauran gonarka da ya rage ka siyar ka ba su kudin su a gaya miki ne ban yi ba saboda na san na gaya miki zaki ta mun ihu gonan nan na daɗe da sayar da ita ka siyar kudin adashin mutane duk na karɓa na tattara na bashi hatta kayan yarinyar da muke tattali na auren ta ni da ke na hada na sayar na tura mar kudi Wani wani irin jarabawa ne, wani irin fitina ne. Baba kaya na? Ina so na farko ku fahimci cewa zaman da muka yi da mijinki mahaifin yarinyar nan zama ne wanda dukkan ku kun sani. don haka wannan bincike da ake yi wanda ya sa na ƙi amincewa yarinyar nan ta tafi wajen 'yan sanda to abin ya ci tura don haka na kira ku in ji menene gaskiyar al'amari a kan wannan zargi da ake mata haka da na tambaya na na yi ta gaya mini ko da ni ta wannan lamarin ta ce ban da ita a cikin bayan tambayan da ban mata ba na kare haka ne to ke kuma me kika sani game da zargin da ake miki wallahi tallahi ba ne na aikata ba to amma gashi gari di ya dauka ke ake zargi azima wallahi tallahi ba ne na aikata ba na je gidan da na mishi aiki shi ne ke nema na zumuncin da yake tsakanina da shi ne ke nema ya shigo da wani abu daban shi yasa na ganki shawara in bar aikin a gida shi ne washe gari da safe nake jin wannan labarin abin da ya faru amma wallahi ba ni na aikata to shi kenan ya isa za ku tashi ku koma yanzu amma ku sani zan kare neman ku ba kuka za ki ba zan kare neman ku kun ji ko kuma abin da zan faɗa miki ke kika haifi azima ki je ki bincike ta sosai akan binciken da kika yi a baya kin ji Allah ya saka da alheri Allah ya kara girma ya iyali ya aka ji da hidima da jama'a san da shigowa na fito lafiya lafiya lau alhamdulillah yawwa gaskiya mai anguwa na zo in gaya ma wata magana ne wannan abu da in faru a wannan gari namu wannan danyen hukunci da aka yi akan alhaji wada bai kamata yalla bai matsayinka na shugaba ka sa ido muna kallo wannan al'amari na gudana ba don haka ya kamata mu kai wannan al'amari ga hukuma to tambayar da nake so maka ka san matsayina na sani lafiya ka san cewa hukuma ne suka ajiye ni a nan aikin hukuma nake yi na sani lafiya to menene naka na tada jijiyar wuya akan wannan su waye suka bani wannan matsayin nawa ina so ka bani wannan ansar kafin mu ci gaba to amma yalla bai wannan al'amari fa dole ne a miƙa wa hukuma don ta ci gaba da bincike a kai duk da wannan yarinya ba wai an ce ta aikata ba ne zargi ne amma dai hukuma ta yi bincike aba alhaji sani ka zage ka zage kana ta magana ba za ka yi hakuri ba da hausa sun ce bin na gaba bin allah ba shi kawai ni in gaya mishi musulunci in gaya mishi cewa su baki ne a garin nan yalla bai abun har da gori ne to kai kai daɗe matsayin ma za ka faɗa sai dai ka faɗa amma ni wannan al'amari ba sai na ce gaban hukuma kaga tashi na a huta lafiya dan adam kenan ai wallahi talaka bai iya samun wani ba ai dan kai ne kawai da na so na tashi kwada shi da mari wallahi a'a ba sai ka taba shi ba magana kawai ya ishe shi ka san irin waɗannan ba za su taɓa gajen surakin kwango ba ba za su gaje shi ba wannan gaskiya ne wannan ai ranin waye ne Allah ba haba lokacin da kakansu ya zo garin nan kwayar hatsi kwaya ɗaya bai mallaka ba haka ya zo ya samu kakanmu ya dinga mishi kuka ya dinga mishi kuka a garin nan kakanmu ya ɗauki muhalli ya ba su yake ciyar da su ya nema wa babban ɗansa aiki amma kaga shi wannan yanzu ya zo ni yake so ya zo ya har da buɗan baki cewa na zo in gaya maka na Allah ya in kuma sun ajiye ka ai sai hakuri sai ka bi yadda suka ce kai to ka gani Allah abin tsoro mutum abin tsoro azima kin ji ku abin da yake ta faruwa wai ma dan Allah me yasa sanadiyan barin ki aiki gidan Alhaji Wadani kuma gashi a ranar da kika tafi a daren rana aka zo aka mishi mummunan fashi a yanzu haka ma yana asibiti rai a hannun Allah kuma maganar har an kai ta ga yan banga kuma sunan ki nake ta ji a cikin kes din fashi sosai ma kuwa kuma me zai hada ni da fashi wallahi tallahi ne ban san da maganin fashi ba ba nuna a ciki wallahi ne ban san ba haninki to me sanadiyan barin ki gidan me ne asalin dalilin ki na barin shi ki aiki gidan gida gidan lace wada ne ba don komai ba sai dan ya buƙaci wani abu a wurina ni kuma gaskiya ba zan iya mishi ba ganin in na yi wannan abin mutuncin da yake sakana da shi zai zube amma wallahi tallahi ba hannuna a ciki wallahi ba hannuna wani abu to wannan ko wani irin abu ne ko za ki iya faɗa min abu ba sa ji da wai me yasa kike da yawan shishigi ne ni damuwan ki ne na ce miki ba hannuna ba hannuna a ciki haba Allah ba ki haƙuri ni dama kawai na zo ne in duba halin da ke ciki don haka ni na Allah ba ki gaskiya ba zai yi a zahirin gaskiya ni ba zan iya ci gaba da baka bashi ko da yaushe zaka zo karɓi bashi ka karɓa jiya ka karɓa shekaran jiya ya kake so ni idan na je kasuwa ya zan yi rasu da haka in zaka kawo kuɗi a baka kaya ka kawo kuɗi in ba zaka kawo kuɗi ba gaskiya ni ina baka kuɗi kar ka ce na maka rashin gaskiya haba malam sa'idu isa kake da gazan haƙuri ne eh ba magana gazan haƙuri bane yau da kuɗi na na to a ƙuguna ina da kuɗi sosai yau a jikina ah, ah, a ah, Allah <laughs> eh. abin da ka saba ban za ka ban yau kuma ka haɗo min da katon ɗin indomi Allah Allah Allah Assalamu alaikum alaikum salam Allah sa Amisa amma ne guda biyu Allah to zauna ka da banta kai wanne zaka sani ka haɗa mana kabun biskit guda ɗaya to Allah ayo kai saurara min da muke faɗa kake yi sai eh, ba da ku na cewa fa ka na zo siya fa kai zo ka zo na ce malam idris malam idris ka kawo min kayan nan in kai wasa zan fuffuske maka wannan gashin naka ina sai mun maka aski da kwalba da Allah ku ya hakuri ka zo kana tara iska a shago kai hakuri ya hakuri dubi shi da Allah gaskiya kana tara yarwa nan daina zuwa shago kai da ganin ka ba mutumin arziki bane da ganin wannan shigar da kai kai ba mace ba ka je ka wani daura zani ba in yamur ba jibe shi jibe shi da Allah nonsense kai wannan ban yarda da shi ba gaskiya kana tara irin wannan shago za mu je ka zo kana tara marasa sana'a da ganin wannan mai laifi ne iskan nan ne fa ba sa ya a ya hakuri ofisa na ce ka kamo ko ka zo ka kawo ka yi hakuri wannan ta ka san Allah wannan da ganin shi ban yarda shi zan kuma sa ido a kansa mu kun dan iska ne da ganin shi wallahi sai mun dauki mataki a kan je duk inda ya sai mu wannan haka za a wallahi na da ba har ka razanar da wani irin razanar da ke na je nan shagon malam sa'adu yin siyo mana kayayyaki kawai na ga wa'insu 'yan banga suna wani irin maganganu? Wai me suke faɗa? Wai an tara wani mutum a layin nan an mai fashi kuma suna tunanin ko zai mutu ne ma ko ba zai rai ba dai gashi nan dai. Fashi, to kai ina ruwanka? Ina ruwanka da maganan da suke yi? Tun da dai ba wai sun ce da kai suke yi ba, ai ba abin da ya dame ka da maganan su ko ba haka ba? Eh to, suna ɗan nunnuna ne suna ce mun irin shigar da nake dan iska ne ni something like that dai ni abin da ya damun wani iri har suna cewa su aske min gashi ni dan iska wannan wani irin shiga ne kaman suna nima su horizon dina ni kai na dawo kullum irin abin da kake kake bata min rai kenan wallahi ashe kai ba jarumi bane ba daga sun yi magana kawai sai ka firgice ga baki ɗaya ka damu ina ruwanka da su yaushe magana su zai wani dame ka Dalla ka zo ka zauna. rashin mutuncin da za mu au daman tuntuni ku ba ku sani ba ke gaya musu eh ba 'yan mata aka kwantar da hankalinku kun ɗauka na zo nan saboda na dabaya aure ne ne da haka ne da ya kamata bari mu sa a kama na abu sai a ci gaba da gashi ko me kina ce ah, na Ya kisa sani a ranki kan so da hakika mun saba da juna Ya ka sani a kan so da hakika mun saba da juna inda so ne kai da ki sai bata me ke da sa a zuciya mata mai suna sanno shafi da so na buɗo me kika gano baki bane ke daɗi ga kuma ɗanɗano zumar iyo na na so na ji daɗi a ta da albasa da attarugu ina kokarin Allah ka wani Allah ka wanye mana wannan damuwa ya Allah Allah ka sare mu da shirin shaidan ya Allah abin tumatir na naira hamsin tattasai da attarugu da albasa na ɗari biyu azima ke ne baran sai da miki kaya ba yau yanzu azima duk rashin duk irin abin da alhaji yake miki din rashin mutunci ya muku kyautan gida ya muku komai ma iyayenki ya muku goma ta arziki kamar ke ne da ake haɗa baki da 'yan fashi su raba shi da dukiyan shi sannan su mishi shegen duka yana nan rai ga Allah haba malama da kudi na fa na zo ki bani kayan miya da kudi na na zo ba wai zuwa ne ki bani kyauta ba eh ni dai na ce ba zan sayar miki ba ki je gaba na ce ba zan sayar da miki kaya na ba zalimu inna lillahi wa inna ilaihi raji Hazima lafiya? Hazima. Hazima. Lafiya ina ta nan. Ina ta nan. ne? Sun su sai yaran mini. Ina wa ina ilaihi raji'un. Me ya faru? Wani wai mu butulu ne. Alaji ya ba mu gida muna zama kyauta. Kuma ga kuɗin da yake ba mu. amma duk da haka na tura yan fashe gidan shi waye sa wannan magana daga yan banga fa sai mai anguwa waye fita da wannan boyen al'amarin na ga hausa ci da rana kai kin tona mana asiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya raki ki mana haka wannan har magana ba wani magana da ya kamata ki faɗa ba zo mu tafi ciki zo zo zo mu je Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A bani wake. Wake? Hajiya. Ashe mutum sai sai mutum ya jawo ka inuwa ka mai da shi rana? Hmm? Malam ban gane ba. Wanda irin miki gane ba, aikin fi kowa ganewa. Da kuɗi na ba zai saya fa malam. A haɗa kai da yarki a jiyawa bawan Allah nan fashi ba fashin ba ma ba ma fashin ne abin haushi ba. Ai ta dukan shi, ai ta dukan shi. an kusan kashe shi na rana da kudinki ki me zan yi da kudinki ki kudi irin naku ba na bukata wai me yasa ku mutane kuke da son daukan abin da ba shi kenan bane me yasa kuke amfani da jita jita wani irin jita jita ki je ku nemi kasuwa kasuwa da yawa ku je ki saya a wani wurin ba na bukata na ganki cikin damuwa hakan nan wallahi na fito can unguwan ne ko da yake ba abun mamaki bane saboda na ji abubuwan da suke faruwa a gari abin da yarki ta aikata shirin da kuke tsammani akan ta bai faru ba <laughs> sai kuma gashi ya faru akan yarki banda ma maganar sace-sace sai gashi har maganar fashi har ma ana tsammanin mai gidan ya mutu ikon Allah Haba Hajiya me kike nufi? kina nufi ke ma kina zargin yata da wannan aikata wannan laifin ah, ai ba zato nake yi ba kuma ba wai na yi mata sharri ba ne abinda mutanen gari suke faɗa ne ni na faɗa kuma kamar yadda kika tarye ni lokacin da nake tafiya kika jajanta mu maganar yata shi yasa nake tafiya yanzu ganki nake jajanta miki maganar yarki abin da ya faru amma ni ba mata wani shari ko kage ba to na san da yata azima ba za ta taba aikata abin laifin da ake zargin ta da shi ba sai sai dai kuma a mata sharri to ai ni ma ban ce ta aikata ba ni ma abin da na a duniya kenan ake yayatawa shi yasa ni ma na jajanta miki game da haka amma ni na tabbatar da cewa kuma ina da yaƙinin abin da kuke share ga kan yata ne ya koma gare ku ba damu amma ai kin bani mamaki har ki bara ki iya zargan yata da za ta aikata wannan laifin tsakanin da ni da ki Allah isa Ha ha ha! ya lafiya? a yalla bai abin da muke gudun ya faru ne faru alhaji wa dai allah ya masa rasuwa Allah ta bike ka shi sa na so tuntuna a sanar da hukuma ya zama wajibi yanzu ne ba shakka kira kare da shi lafiya ina fa lafiya allah ya ma alhaji wadda rasuwa lallahi yaushe wai yau Allah ta ka muna so ka mana izini mu kamo wannan yarinya domin da sahaninta a mutuwar alhaji shut up baka da hankali ne tun ranar da ko zo na farko kake cewa da sahaninta duk inda aka kai ma da sahanin ka ciki ku tashi ku bar nan ku tashi ku tafi ta sai an jima salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum

na da ku kai ni daga siya ne an ce zan tafi da ita wallahi bara ku tafi min da yawa ta ba wallahi ya taba ta yake sa ba wallahi wallahi ya taba ta yake sa ba wallahi Uma! mun gode da wannan haɗin kai da kuka ba don da ba don ku ba gaskiya da ta gudu so at any time muna bukatan ku za mu kira ku wannan kuma wace ce wannan ita ce mahaifiyar wannan yarinya kina ji ko ba ma ajiye mutum a nan in muka gaina yana da gaskiya za mu sake shi ya tafi a wannan babar wannan suspect din da muka kama ne baba hakuri zaki don har yanzu zargi ne kuma muna kan bincike idan har muka tabbatar da yanayin nan ba ta da hannu a wannan kisa za mu sake ta idan kuma muka tana da hannu kin ga sai mu mika ta kotu kotu ita take da ikon zartar da hukunci a kanta ba mu ba ya zama ta yake kisa sai da a kulle mu tare da ita to ai baba mu ba mu sani ba bincike ne zai tabbatar mana da haka dan haka ki yi hakuri ki koma gida ni a nan fa ba gidanki ba ne kin ji abin da oga ya ce ku ki tafi idan muka bincika muka ga tana da gaskiya za mu bar ta tafi wannan damuwa ki da Allah. mana ugana ugana Ku ku kai kuka ne kike na fuskanci tun jiya da aka kawo ki nan gidan kike wannan kuka ya kamata ku ki gane cewa na an riga an kawo ki nan gurin yanda kika san gida haka za ki sake kawai ki zauna a binki amma tun jiya da aka kawo ki kike wannan kuke kuke ki gane ba ni ma lokacin da aka kawo ni nan gurin haka na zauna ina wannan kuka amma ga shi ne yanzu na sake wallahi ni yanzu gurin ya riga zan min kaman gida ki sakata kawai a cikin gidan nan ba wani abu an riga an kawo ki ba abin da za ki yi ba ne bace wallahi ba ne wanda aka kawo ka yake faɗa ni ma lokacin da aka kawo ne na gidan haka nace ba ni bane saboda haka abin da nake so da ke ki sakata ki wala ki barar da ji kaman gidanki kawai saboda ni wallahi yanzu wannan guri ya riga zan mu yanzu ga san gida haka ya zama mun nan guri Charman Tuwarin ka daɗe sai yaushe ne saboda Allah zai zo Kar ka damu. ai komi ya farko zai me so kake sai takalmi na gaba ya gama su da hanya zuwa police station ba haka bane ai yanayin aiki ne karka da gaskiya dai kan sake wallahi ta ba don Allah da annabi ku taimaka min ku sake mini ta don Allah in tana gida sa ku yi binkicen ku don Allah da annabi ku sake mini ga wannan gwalagwalai don Allah hanci ne kuma da tsabar rashin kunya da renin hankali sai kaga karshe sun shiga cikin gari suna cewa polis macuta ne masu cin hanci da rashawa bayan ku kuke koya mana me wannan wannan kes din ya fi karfin mu da masu gidanmu ake saboda haka ba abinda da za mu iya miki da zan baki shawara ki ɗauka da ya fi in kina da hanya da za ki samu wani lauya ko kuma wani da zai miki hanyar lauya ina ganin shi kadai ne zai iya taimaka miki da za a ba da belin yarki amma in ba haka ba wallahi haka za ki ta zuban kukan nan inda kika san indararo dararo wallahi ba abinda da za su iya tsinana miki ni kaina da kika gani kanina ne a nan gurin yau satin shi biyu haka nake zuwa in zauna a gurin nan in taku in ta kuka ina roƙon su wallahi sun ki a ƙarshe kawai Allah ya taimaka na samu lauya yanzu haka shi nake jira beli za a bayar inda za ki ciki ki nemi lauya kawai shine mafi ala Allah ina son samu lauya to wannan kuma shi ne ban sani ba sadan gwada kawai na idan suna da shi su taimaka mini ita kika haka ya kyau. <laughs> haka ne to ya za a sai a hankali mun riga mun saba haka yanayin aikin yake kaya انا الى الله إليه راجعون يا الله يا عمري كنت وحدة مجاني يا الله أنا تتعملوا يا سيدي ما تنقاتها من هذا تبوينا الليل ثم يا الله mara da ta fahimci sama ya Allah wai ni Allah ka bani wanda zai taimake ni eh, Sajina amsa ya je ci abinci kofar iliya fa sun fita special assignment sa that is good thank you mun kamo ta tare da taimakon mutane da kuma ikon Allah don nan ba karamin wahala ta ba ka duba ila da kata kata sannan bayan da ya sai da ya ce bayan bakwai a kuma tun ya lafa kwarai sa ni ne shaida ka ci wannan yan sandan da Allah har kai ma kana tuwa kai ne shaida kana tsaye mace ta mare ka yanzu din ma idan ka ba ni dama sai in kwalla mishi ma kuma in biya ke kina hauka ne ranka ya dai to wai wannan wace ce ne sa wato wannan ita ce kashe kala kashe kala ita ce ta yi ƙaurin suna ranka ya dade tana tara mugayen mutane a gidanta daga karshe mun nemi ta ba mu haɗin kai domin mu cimma burin taƙi idan aka fita ma patrolin kai daɗe sai ta musu waya sai su gudu to yanzu gashi allah ya kama ta kai daɗe kashin kiya bushi zaman ku nake ko zama kaina ko aikin ku ko kuma ni na zama informa ɗin ku ku ce da ita ciki dube ta da irin su ne marasa mutuncin nan da suke bata wa 'yan sanda suna to a bakin uniform ɗinka ka bakin uniform ɗinka ku ta mutai ta ce ku za ki gani ah! don't you ever touch me no kimti aka ce ku je ku je na za ki gani da sai nan ha nan waje wasa ne ai ka ne wallahi dan ne ma sai dai wai a bakin uniform ɗinka ba ka tantaka ka ba za ka muna mata kala ba wai ta kashe kala ba ta sanar da shigar mun da kofin da cikin malam maza shigar kashe kala ko ai wallahi da ni da sai na taka daga kashe kala sai na kunna kala a nan ƙaryarki ta ƙare kuma yau zaki tabbatar da cewa kin maru wannan hukunci ko kuma ce karin ku ta kame ba hakku kun isa ba ku abin da ma ogan ku a waje ba ka ku yi tunanin zan kai good two hours a cikin nan shaɗin ƙarya kuke wace haka kika ce ko haka ne haka kika ce ko maki labai mu je muke sa wace ce wannan tana zaune kashe kana tsaye wace ce ke kashe kana ina tsaye ke kina zaune har kina da gas ɗin da na shigo ba za ki iya tashiwa ba ni kashe kana kuma ki tashi mun daga nan tashi mun ke kuma ki daina kallo ba gaskiya babba idan aka yi wa wannan baiwa Allah haka ba a yi mata adalci ba zamanta a gida da aka ce a jira alhaji wada ya samu lafiya shine adalci amma da aka ɗauke ta aka danka ta ga hannun hukuma ba adalci ba ne saboda akwai hukuma da yawa wanda ba sa aiki don allah ba sa abu tsakani da allah wallahi tallahi baffa da na gama karatu na saka uniform ina wallahi sai na karɓo wa yarinyar nan hakinta sai na karɓo mata yancinta sai na gano wanda suka aikata wannan abun akan alhaji wada min ina da tabbacin cewa ba ita ta aikata ba wannan ai shashanci ne na banza da wofi ke har yaushe aka haife ki da wannan tunanin zai zo shiga kwakwalwarki ina aikin shari'a shekara da shekaru tun kafin ki zo duniya wato tunanin da kika yi ni bai zo kwakwalwa ta ba kenan to menene laifi idan an yi wa yarinyar talala har sai alhaji wada ya samu lafiya menene laifi a ciki kuma kina sane da cewa yarinyar nan ita ake zargi da aikata kisan kar in kai ta wajen hukuma to ina so ki san ni kaina hukuma nake yi wa aiki kuma ba ni da inda ya wuce wajensu can aka kaita inda magana adalci zaki to wannan zan goyi bayanki ko ba haka ba ne haka ne gun hukuma ya kamata ka kaita amma ya zama hukumar sun zama masu adalci to amma nasihar da zan miki anan ita ce duk lokacin da za ki magana ya zama na kin yi tunanin abin da za ki faɗa kafin ma ki furta na ji to shi kenan allah ya miki albarka ah, sajida ki hakuri da kiran ki da nai. ba da Saji sajida azima ki ce sosai ma ina so ki gaya mu wace ce azima eh to azima kawata ce don kusan in ce ma tare muka taso da ita fara aikinta a gidan alhaji wada shine sanadiyar lalacewanta kasancewan shi yana zaune mutum ne wanda ba shi da iyali kuma kin san zama da mutumin da ba shi da iyali da mace kamar azima dole wani wasu abubuwa sa iya biyowa ba it's okay it's okay it's okay wannan personal life ta ne ba shi nake so na ji ba ina so ki gaya min dangantakan ku tsakanin ku da zamantakewar da kuka yi don to kamar yadda dai na faɗa miki cewa azima ƙawata ce kuma azima mutuniyar kirki ce kamila domin kuwa kasancewan kama kanta da take ma ko samari suna tsoron kula ta domin ko sun mata magana ba za ta kula su wannan dai talauci da na gaya miki yawa iyayen takatutu ne ya kai ta ga kama aiki a gidan alhaji wada very sajida na gode kuma wannan ba ne na ƙarshe ba da mu ci gaba da binciken abubuwan da suka kamata kuma a koyaushe idan bincike ya zago ta kanki zan sake kiranki ko in ce za a sake kiranki ba da damuwa insha Allah zan zo gode ba mu na gode sosai na barki na gode sosai yauwa jeki ga kofa na gode in sake aiki ni ina bacci ke kina bacci in sake ki mun masaji ki je kina bacci kuma ina miki magana ba za ki iya bani haƙuri ba ko to bari in ta miki sautin da ba ki iya bani haƙuri ba Allah ka kika zama azima Allah na na farfajiyo Ki haƙuri azima Allah ne sanadin zuwan kinan ni ce sanadi domin ni na dinga ya maɗiɗi da maganin na a cikin gari har aka zo aka tafi da ke ni kuma ban yi haka da nufi ba na yi ne domin na ɗauki fansar abin da aka wa mahaifiyata azima ki yafe min ki yi haƙuri insha Allah zan yi iya bakin ƙoƙari na za ki fita daga nan insha Allah ba ko bai sace ba Allah ne ya kanta mu ba ko ya wuce Umma ki daina kuka.

in Allah yadda za ki fita. To, 이제 무지 무지 무지 무지 무지 ba zan iya cin mana wato kin ci abinci kin nan ko an ka miki abinci kin cinye kin nan ba ga kokoyewa ba <laughs> idan na bincika na yi bincike na tsindo wani awa jikin kike ma kin san me gamina da ke ce ba abinda aka baki munafuka abu da suka baki na duka turke ke nan wata ba komai ya idan na caje ki akwai saura ki san kano na da ki ai ba sai an baki labarin lalalo zo ki ci gaba inda aka tsaya zo ki ci gaba da lalalo ai kuka kike mutanen da naira sun jaki na rasa da suke jira da har yanzu ba su zo sun karfi da kardin su na su zo ai um, na ce da allah ina neman wata dama a gare ka ina so na zai ci yarinya na inda aka ajiye ta aka gaya mu yanguwa kafin sanin wa mu yanguwa ko kafin sanin abin da nake oh my god yalla nan kun ga asibiti kuma wuri ne da ba a buƙatar daga hankali akwai patient da suke kwakwanci a matsayin ku na dan adam ya dace ku dan respecting nasu yalla ku kwantar da hankali nan ba gurin a bane please amma ina zuwa I'm sorry. Kamar ya kenan? I'm sorry, I'm sorry. Ban gane ba. I'm sorry. Dokta ban gani da kake nufi ba, biya ni mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. abin da ake ta ɓoyewa yanzu dole asiri zai tuni. Kamar ya kenan ban gane ba. Ah, Allah ya masa cikawa. Ina nufin abin da ake rurrufawa yanzu dole a ya dole mai anguwa ya sako hukuman 'yan sanda a cikin wannan magana wallahi ba zai yiwu ba duk wanda ya zama da cewa da hannunsa a cikin wannan abin wallahi sai an bankaɗo su ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi amma gaskiya an cuce ba zan taɓa yadda da wannan abin ba dole ne kawai a fito da gaskiya ita inda take tana kan kowa tana kan kowa ka ji abin da ya faru wanda rashin adalci da rashin kyautatawa kai wannan lamarin ko lokacin jahiliya ma ba a yi shi ba ya ga wanda suka aikata laifi saboda tsabar rashin gaskiya kawai sai ka ce wai kun yi zaman mutunci da su don haka ba za a yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata ba wannan a rashin adalci ne da dakikanci da rashin sanin darajar ɗan adam tabbas da ni aka ma wannan abin ba abin da zai hana ban cire mata wannan shi ne gaskiyar abin da ya faru na da shi wannan shi ne lokacin farko da ya fara neman yin lalata da ke? wannan shi ne farko da ya fara nuna haka kin gaya wani wani maganar bayan ni? an taɓa gaya ma kowa sai mahaifiyata ita kaɗai ne na gaya wa magana ku nawa ne ma'aikatan da kuke aiki a gida ni kadai ne wanda nake aiki a gidan shi sai mai gadi shi sai kuma wani lawyer da yake zo sai dan shi shi ke kar ki sake ta zama wannan gurin za su mai zai lafiya kalau yalla bai ah, yalla lalle duniya da faɗi kana garin nan ko yalla bai ayi wallahi ba cika gani da ba idan ka gani sai dai in wani kis ne haka yake gabana wanda da ke shi ne yake shigowa gari to ikon Allah wato akwai abin da ya shigo da kai kenan labai haka ne yanzu ma dama ina so in dan tattauna da kai ne akan maganar rasuwa alhaji to hmm. ikon Allah shin ko kana da wata masaniya wato ko wani abu wanda zai iya yake da alaka da rasuwarsa eh to gaskiya ban da wani masaniya sai dai ka san ni dai lauyan alhaji ne mukan yakan zo mu dan tattauna game da business ɗinsa sai dai kuma fa akwai wani wanda yake zuwa yake shiga ta yan iska yake zuwa gidan nasa kuma na lura kamar yana neman 'yar aikin gidansa Sau da yawa nakan ji wani lokacin ma shi alhajin yakan ce kai mata abin tsoro ne kwarai ne gaske shi din da kake magana kai ka san da za a iya samun sa eh, to kwarai da gaske na san inda yake a matsayin ka ne gari ne ki son tambaye ka shin ina kake ko me kake lokacin da aka shigo aka yi wa alhaji kisan gilla cikin gida wallahi ranka ya ɗaya ni ne mai gadin gidan nan kuma idan na zo aiki nan wajen har gari ya waye bana rantsa ido wallahi ni ma kaina ban san ta inna aka aka shiga gidan nan aka wa alhaji mugun aiki aka masa irin wannan kisan gilla ba a da suwaye suke aiki a gidan nan eh don ka da dadi a wata tsohuwa da ta taba aiki a nan amma ita allah ya mata rasuwa sai kuma wata yarinya mamayo to ita mamayo ko ka san dalilin da sa ta bi gidan nan dan <laughs> ka daɗe wannan gidan ni ba da hurumin shiga cikin gidan balantana har na san meye dalilin da yasa eh, eh, ta bar gidan kai akwai sai dai akwai ranan da ina zaune a nan wajen ta fito tana zage zage zage zage har na tambaye ta ma ba ta saurare ni ba wallahi ban daga wannan ranan ban sake ganin ta ban sake jin ɗuriyar ta ba ni ban san ina take ba baba dama so in yi wa yarki mami wa akwai abubuwan da nake so in ji da gare ta ne shi yasa nake so in ganta momi kun tarawa tare da ita ne tare kuma a ma'ana ina nufin in tana na ayyamin sallama da ita saboda ma ta tambaye ai mu ya rabanta da gidan nan shekaran ta ɗaya da wata shida ban sa ta ida ba shekaran ɗaya da wata shida shekaran ta ɗaya da wata shida to ita momi yanzu akwai wani laifi da take miki ne wanda ba kya so ko koya akwai kwarai da gaske shanya ni sai ka ce wani kanzu a batun azu a bara Allah. A bara da Ni daɗi na da kai wallahi ka fiye ka dan Kai ka san fa abin nan dole sai ana yi ba ana kawo. Ba haka ba kana nufin idan aka gane me nake ciki ai sai in samu matsala saboda Allah. To yanzu kawai mu tafi mana kawai. Su dai bari yanzu mu shiga sai dan canza Ni magana canza kayan nan ki ban shi kawai. Haba. ke ba ki san mutane da munafurci da sa ido biyan sun suka ganki haka lazza ta tafin tafi raka kanwata makaranta ne eh ba su yi da Allah kuwa to je kawai ba <laughs> ma miyo na an fara sa miki idan je gidan su abu mai dambu shi ne fa ina binta a baya ta sani ba ina binta na je na ga amma ai ta riga nan fa ta shirya da sassa ba ta fita ta sa ina ba daga komai ka shi ba makarantar ta je ba za ta zo za ta zo ai wallahi wallahi yadda za ta fi karfi na a gidan nan ba ƙarya take ƙarya take kuma sai ta zo ta yi bayani wa alaikum salam Kuma akwai abinci wallahi mun wane. Mami. Zauna. Ashe tafiya makaranta da kike da sassafe na munafurci ne ba makarantar kike zuwa ba. Kina zuwa wani madan mutuncin nan? Bari gami. Kun! Na dabo ko? Ashe wajen ɗan iska yaran nan kuma na mutunci kike tafiya? Na dabo. Ba, wallahi ne ba gurin shi ne. Wani wannan tambaɗaɗɗen yaro da dukkanin da an san lalacewarsa shi ke nan mu maza mutanen banza ko? kai duk yawan baki shashan banza shashashar wofi zan miki karya ne ban ganki ba ne wani irin sako ni da na ganki iri iri wani irin sako ni da na ganki iri iri kin shiga wurin Kin shiga wurin shi? wallahi na je makaranta. Na kai mishi aika ne. Aikan waye? Waye za a aike ki wajen sa? Wannan ce. Yau za ki gano inda kike tafiya muka tura ki makaranta. Wallahi Malam, malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ka irin abin da nake gaya maka bin yaro gashi ka faɗi yanzu idan ka ji ina zan sa la ilaha illallah wannan wahala da muke amma ce za ta mana wannan saboda ba dole rai na ɓaci ba Wani dole rai na ɓaci da ranka ya ɓaci amma sai mu bi su da addu'a ne a bi su da addu'a Ba ka isa ka tankwara ta da tankwar ba Allah sarki Allah ya ji kansa amin yanzu ita mamiya za mu iya samun ko da hotonta ne daga gurinki ai ba abin da ta bari nata duk abin da ta san nata ne gaba ɗaya ta kwashe ta tafi da shi dama da hoton ne shi zan iya amfani har in gano shin ina take amma kuma babu hoto kin ga ai da matsala ke. ba hoto sai dai akwai hoton wani takadarin saurayinta shi yake hure mata kunne shi kadai ta bari ba da mu da shi shi ma din zai iya ka gani shi ne mutumin da idan har aka same shi to ta hanyar shi za a iya samun momina ita kuma za ta iya bamu wani sahihin bayani a game da al'amarin da ya danganci mutuwa alhaji wannan mutumin da yake cikin hoton nan that's good amma barista da farko da ce kana ƙoƙari amma sai dai kamar in ce kana shiga ayyuka irin namu na yan sanda ba sai gana barista duk dan kasa na gani zai iya yin abin da yi ba dole bane sai dan eh, sanda shi ne zai yi aikin da yake ganin in yi ya taimaka wa hukuma haka ne wa alaikum assalam an ka dade ka ce a kira ni eh wato abin da za ta ce a kira ku a kira ka ne saboda kasuwa wani ne wannan ai kwanaki na gashi a shagon malam idi ya zo siyan ya kaya saurara abin da muke faɗa kake yi sai ba da ku na cewa ba. kaya na zo siya fa kai zo ka zo na ce malam idris malam idris kamun kayan nan in kai wasa zan fuskuge maka wannan gashin naka ina sai maka aski da kwalba da Allah ku ya ka zo kana iska a shago dubi shi da Allah kana tare zamu daina zuwa shi kai da ganin ka ba mutumin arziki bane da ganin wannan shigar da kai kai ba mace ba ka je ka zani ba in yamur ba dubi shi Allah no sense kai wannan ban yarda da shi ba wannan na san shi ba abu ne da za mu tsaya mai shiru a kai ba kamata ya mu tura yaran ko da cikin fararen kayan ne sai su a kai amma ka tabbata shi ne na shi ne shi ne ranka to zuwan ka yi amfani zuwan ka yi amfani um, watan baya da ya wuce akwai bayan Allah da muka sa isa da shi a nan gurin shi yana zuwa ko ko baya zuwa gaskiya ran ka dade kusomi mina da yawa ba zan iya gane wa kake nufi kare da gaske gaskiya kware da gaske wannan waje ka waje ne ba wajen zuwan mutum ɗaya ba wannan zai zo wannan zai zo to amma kwata idan ka ga wannan wanda ya kai sati uku da ya shago to amma na yana kira na a waya ku je kai mai kaya ban isa mai yana sa shi kenan fine tunda har kun samu kuna waya da shi kana kai mai kana kawo mai

me ku me yasa kuke da damun mutum ne iye eh, ba dama mutum ya shige huta da bebin sai ku zo ku dinga wani barace barace eh idan na ƙara ganin ka a nan wurin ka zo yana tattaka ka tankaman waje lafiya you are under arrest for what reason eh kan na kori almajiri idan mun je can za ka yi bayani ko ofisa ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka ina da kuɗi da yawa a ciki zan baka magana yanzu ba damuwa mun je za ka yi bayani eh sweetheart Arisa mana! Shiga! Shiga!